Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce a duk inda take kuma Allah ka ba mu ikon guje mata yan uwa a gurguje da Allah duk wanda ya hau da Allah ya sharin din wannan shiri dan alkhairi ya riski al'umma duka in kai kai sharin wani ya kalla ya zamanto sanadiyar shiryarsa kana da lada kamar kai ne ka zauna kai kamar yadda ko ka gani raddi ne zuwa ga prof ibrahim makari da kuma warware shubha wani ya ce a me yasa ba za a yi haƙuri sai watan ramadana ya wuce ba to ina ganin ba mu ya kamata kai wa wannan tambayar ba prof ibrahim makari ya kamata ka yi wa ka ce me yasa bai kawo shubha ba a wajen watan ramadana ya kawo ta a cikin watan ramadana da haka in wani ya bata bai yi laifi ba wanda zai gyara bai kamata ya zamanto mai laifi ba wannan a wajen masu hankali kenan amma gurin marasa hankali masu ta'assubanci sai su ce kada a gyara cikin wannan watan to wanda kuma ka'ida na malima suka ce la ya juzu البيان bayani an الحاجة بايا baya halatta a bayani lokacin da ake da bukatarsa zuwa wani lokaci a lokacin da ake da bukatarsa za a yi kuma musamman abu ne da ya shafi mu in muka yi shiru kamar hakan ne abin kenan ya tabbata abin da ya faɗi kenan saboda asukutu sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanu shiru akan abin da dole ne a yi magana a kansa sai aka yi shiru to wannan iqrari kake eh haka ne abin wannan bayani kake a aikace kuma ya fi ƙarfi fiye daga faɗi kamar yadda suke cewa albayanu bil fi'ili a qawamin alqawli eh haka kuma suka ce la sukuta li ma'radil kalam lakin na sukuta fi ma'aradil hajati bayanun sa in muka shiru kamar mun sallama kenan zan danna muku prof yayi bayanin sa akwai wata gaba da yayi bayani wanda haka aqidan mu take muma? amma akwai wata allura da ya saka da kasan irin su prof masu wayo ne eh suna ajiye bom ne eh suna wayo ne akwai su da falsafa in suka ajiye ma cin naka a wando in baka yi wasa ba zai ma illa amma tawayo suke ajiyewar to da ke mu ɗalibai ne musamman ɗalibai na usulul fiqh mun san dalalatul alfaz eh, ko kaka mukan fahimci wani abu in kai ishara mun san isharatul nassi in kai dalala mun san dalalatul nassi haka kuma mun san iqtida'un nas haka mun san ibaratun nas shi yasa to in ya ajiye wani abu dole mu zo mu haska ba al'umma kuma zan danna muku dukkanin mai hankali wanda yake ɗalibi ke fahimta zai gamsu da abin da nake faɗi inda kana da fahimta kuma kana da ala kana da hasila ilmiya zaka gane a bisa adalci in suka yi magana sai mun fara danna su to shi ma zan danna shi yanzu eh, bisa adalci kenan eh, mu danna prof ya yi bayani wanda ya koyi larabci shine in aka ce mashi ya koyi hausa bari mu zo a hausa ya koyi hausa shine aka ce mashi sarki ya hau gadon mulki zai je fada yana neman ya ga sarki akan gado amma bahaushe tsantsa da an ce mai sarki ya hau gadon mulki ba ma ya bukatan fata lokaci wajen fahimtar mai gado ke nufi so shi bahaushe ne bisa likon. ina ba da mummun wannan ba haushe ne a halitta wanda ya koya to a halar ne mutane wanda suka koyi yare da yawa suka shigo addini farisawa da sauran mabambantan kabilu sai ya zama sun koyi yaren ne don haka suna ba ma'a kalmomi literal fassara don haka sai ma'anan yana musu wahalan ganewa sai aka fara samun iskalin tawili al'imamun nawa har yanzu ya ƙara wani bayani akan a ma'anan tafwid wanda zai taimake mu ƙwarai wajen gane me ake nufi da tafwidi a wajen magabata da kuma wanda suka zo daga baya ya ce laisal ma'ana almutabadara ila amina wala ya juzu lana kalam fi tafsirihi wa yajibu au kama kala wa su ba Allah subhanahu wa ta'ala an sifatil makhluqin au almuhdathat yace tanzihi ko shi ne ka tabbatar cewa ma'anan ba wannan ma'anan da zai zo a kwakwalwanka na cewa shi ne ma'anan wannan abin ba shi shine tafwidi ba ba shi ne wata ma'anan abin ba sannan kuma dole ka kauna baki daga kokarin bayanin me yake nufi sannan kuma dole ka tsarkake zatin Allah subhanahu wa ta'ala daga duk wata sifa ta samammu shine tafwidi ka tsarkake zatin Allah daga duk wata sifa ta samammu ina fatan mun fahimci wannan to a wajen magabata wannan shine tafwidi amma babban malami babban malami ibnu taymiya ko da yake ba shi kadai bane da yawa daga hanabila da yawa daga hanabila sun ga cikin wannan yasa to wato inda zai ajiye cin na nakar ne nan ya gama bayaninsa sai ya kaba tun shekul islam ibn taimiyya wanda za ku ji abin da zai ci mu ma kuma sai ku auna da abin da za mu ci a wajen magabata wannan shi ne tafidi amma babban malami babban malami ibnu taymiya ko da yake ba shi kadai bane da yawa daga hanafila da yawa daga wato kaga wanda baya kula in yaji yayi ya yi masa kirari ya ce babban malami babban malami kada ci cewa a'a wato su prof suna da wayo amma mu muna gano su kuma muna haska su <laughs> kuma muna fahimtar eh, abubuwan da suke ɗauke da shi kaga sai da jinjina masa ya ce babban malami eh babban malami to amma tsaya ka ji kuma daga ƙarshe abin da zai ce ina fatan mun fahimci wannan to a wajen magabata wannan shi ne tafidi amma babban malami babban malami ibnu taymiya ko da yake ba shi kadai bane da yawa daga hanabila da yawa daga hanabila sun yi cikin wannan shi yasa har ake kiransu su mu'awwila suna tuhuman mufawwida mutaakhiru al-mufawwida wato wanda suka zo daga baya a cikin mufawwida suna mu'awwila suna tuhuman su da cewa su mujassima ne masu jikintar da Allah masu cewa Allah jiki ne wal iyadu billah wal iyadu billah wannan maganan kafirci amma ban ce in ka ji wani malami ya faɗa ka masa kafiri amma malamai sun ce wannan maganan kafirci ne don mene don duk jiki duk jiki to wato kunga da ya fara ya ce babban malami eh, ya ce babban malami ya ce shekul islam ibn taimiyya da ya koma sai ya ce ai mu'awwila suna tuhumar su irin su ibn taimiyya cewa su mujassima ne suna cewa su mujassima ne sai kuma yayi gaba ya fassara ma'anan mujassima su ne waɗanda suke cewa Allah jiki ne sai ce kuma duk wanda ya faɗa haka kafiri ne sai kuma ya ce fa bance in ka ji wani malami ya faɗi ya ce Allah jiki ne ka ce masa kafiri ba to kaga anan abubuwan suka wuya wanda yanzu zan haska kaga prop da ya zo ya ce ma'awila suna tuhumar su ibnu taimiyya cewa su mujassima ne to da suke tuhumar binciken ka kai prop kai mai ka tabbatar ka tabbatar da dalilan da suka faɗi daidai ne sun cancanta a ce musu mujassima ɗin wannan abu ne ga duk mai hankali tunda ai suna tuhuma sun faɗi dalilai kenan kai kuma ka yi karatu kenan umma tuhumar ta tabbata kai ka sani ya kamata ka yi bayani ai sannan kuma wata tambaya me yasa suke ce musu mujassima irin su ibn taimiyya ɗin da ire-irensa sannan su ma su ibn taimiyyar da ire-irensa ba sa tuhumar su mu'awwila ɗin da wani abu amsa shine suna tuhumar su amma kaga bai faɗi ba kaga da yana so ya balance sai ce wa'annan suna tuhumar wa'annan da kaza wa'annan kuma suna tuhumar wa'annan da kaza sannan sai ya auna shi wanne ne maukifinsa amma da ya faɗi tuhuma kuma sai ya faɗi hukunci cewa to a duk wanda ya ce Allah jiki ne kafiri ne lokacin kuma da ya ce ana tuhumar su ibnu taimiyya sai kuma ya ce ban ce fa in ka ji wani malami ya ce Allah jiki ne ka ce kafiri ba ne. to daman wani malami ne yake cewa Allah jiki ne to kaga wannan kamar cin naka ne wanda duk mai sauraro abin da zai fahimta shine ai ibnu taymiya suna daga cikin masu cewa Allah jikin ne sai dai shi yanzu bai ce musu su kafirai ba ne. to wannan shi ne abin da ina ganin zamu warware zamu warware cikin littattafai wanda kuma za mu ba da amsa za mu warware kuma mu ba da amsa tsayin dan koma baya saboda miwa prop adalci kasan dole sai muna yi muna yi da adalci e, eh, musa sai mu adalci kuma sai mu koma mu ga to suwaye suke kan daidai su waɗanda suke su ibnu taimiyyan ne suke kan daidai ko kuma a'a su mu'awwila ɗin ne suke kan daidai to wannan duk karatunmu ne zai tabbatar mana da shi fahimci wannan to a wajen magabata wannan shi ne tafidi amma babban malin babban malin ibn taymiya ko da yake ba shi kadai ba ne da yawa daga hanabila da yawa daga hanabila sun ga cikin wannan shi yasa har ake kiransu su mu'awwila suna tuhuman mufawwida mutaakhiru al mufawwida wato wanda suka zo daga baya a cikin mufawwida suna mu'awwila suna tuhuman su da cewa su mujassima ne masu jikintar da Allah masu cewa Allah jiki ne wal iyadu billah wal iyadu billah wannan maganan kafirci amma ban ce in ka ji wani malami ya faɗa ka ce masa kafiri amma malamai sun ce wannan maganan kafirci ne don mene don to ina ganin shi ne to abu na farko da za mu yi magana dangane da prof ibrahim makari gaba ta farko shine ne wato wa'ancan wa'anda suke cewa irin su ibn taimiyya ma ne shin me yasa suke ce musu mujassima me yasa suke gaya musu za mu ji kuma tun kafin zuwan shekul islam ibn taimiyya duk wanda ya tabbatar wa da allah siffarsa jahilai sukan kirawo shi ko malama masu son zuciya sukan kirawo shi cewa mujassima ne wato masu ta Allah kana cewa Allah yana da hannu sai su ce ka jassama Allah ka ce Allah jiki ne kana tabbatarwa da Allah siffarsa sai su ce ka ta Allah kana cewa Allah yana sakkowa zuwa saman duniya sai su ce kama yadda Allah jiki tun kafin zuwan ibnu taimiyya ake wannan abin amma da Allah wa yake kan daidai wanda yake tabbatarwa da Allah siffarsa shine ke kan daidai duk su shehu ibrahim duk za su yi mana bayani ke kan asali wake kan asali shin waɗanda suke tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa kansa su ne suke kan asali shine hanyar magabata ko a'a masu bankara abin da Allah ya faɗi su canja wa Allah magana su ne suke kan asali su ne suke kan daidai in ka duba cikin at-tamhid lima muwatta'i min al-ma'ani wal asanid na alhafiz ibn abdulbarri annamari wanda ya mutu hijira na da kamar shekara 361 kaga lokacin ma tun kafin su shekul islam ibn taimiyya ma ga abin da yake cewa a cikin wannan littafin at-tamhid lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanid na ibn abdulbarri annamari malamin malikiya ne babba in ka duba cikin juz'i na bakwai juz'i na bakwai shafi na ɗari da arba'in da biyar ga abin da yake cewa anan ya ce ahalus sunnati majmu'una alal iqirari bisifatil waridati kulliha fil qur'ani was sunnati wal imani biha وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها wala yahmilu shay'an minha 'ala al-haqiqati wa yaz'umuna anna man aqarra biha mushabbihun fahum inda man asbataha nafuna lil ma'budi yace wal haqqu fi ma qalahu al qa'iluna bima nataqa bihi kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa hum a'immatul jama'a walhamdulillah tun kafin zuwan shekul islam ibn taimiyya abin da yake cewa a cikin wannan littafin ya ce ahalus sunnati wal jama'a ya kawo ɗaya daga cikin zantuka ne na manya-manyan maluma ya ce ahalus sunna wal jama'a sun haɗu alal iƙirari bisifatil waridati kulliha fil ƙur'ani alal iqrari akan tabbatarwa bisifatil waridati da dukkanin suffa da tazo zo kulliha dukkanin su suffofin nan da suka zo fil qur'ani a cikin alqur'ani was sunnati da sunna ahli sunna sun tattaru akan tabbatar da duk wata sifa da tazo cikin alqur'ani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wal imani biha da kuma imani da wa'annan siffofin wa hamliha da kuma ɗaukar wa'annan siffofin a alal haƙiƙati akan haƙiƙa la alal majaz ba akan majazi ba yace illa annahum la na shay'an min zalika wa la yahudduna fi sifatan mahsuratan yace sai dai su ba sa kayyafa wani abu na daga cikin wannan siffofin na Allah an gane ko su iyakance wa Allah wata siffofi ko wata sifa su iyakance an gane su ce ga gwargwadonta ko ga yadda take ko su kai ya ce ba sa haka sai ce wa amma ahalul bida'i amma 'yan bida'a nan muhallin shahid abinda wannan babban malami ibn abdulbarri annamari ya kawo a cikin at Limafin lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanid juz'i na bakwai shafi na ɗari da arba'in da biyar abin da ya kawo shine ahli sunna wal jama'a ce sun haɗu akan tabbatar da duk wata sifa da ta zo cikin alƙur'ani ko ta zo cikin sunnar annabi muhammad sun haɗu akan tabbatar da wannan sifar da kuma imani da wannan sifar da kuma ɗaukar wannan sifar akan haƙiƙa ba akan majazi ba sai da cewa su ba sa kayyafa wani abu daga cikin wa'annan siffofin an gane ko su iyakance wata sifa daga cikin siffofin Allah ya ce ba sa haka amma suna tabbatarwa kuma suna ɗaukanta akan haƙiƙa ba majazi ba ne ba khayal ba ne ba abu bane wanda za a ce la wujuda lahu a'a akwai shi haƙiƙatan ba waham bane ba khayal bane ba majazi bane abinda ibn abdul barr ke faɗi kenan annamari a cikin at-tamhid lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanid yace ahlus sunnati majmu'una ahlus sunna masu haɗuwa ne alal iqrari akan tabbatarwa bisifatil waridati da siffofi da suka zo kulle ha dukkaninsu sun haɗu kan tabbatar da su suka zo fil qur'ani cikin Alƙur'ani wa sunnati da kuma sunnar annabi Muhammad wal imani biha kuma sun haɗu kan imani da wannan sifaɗin wa hamliha kuma sun haɗu kan ɗaukar wannan sifaɗin alal haqiqati akan haƙiƙa la alal majaz ba akan majazi ba yace illa annahum la yukayyifuna shay'an min zalika sai dai su din ba sa kayyafa wani abu daga wani wannan abu na siffar Allah din ko su ce ga yanda ai siffar Allah din yake me at-takyif shine zikiru kaifiyatu sifati ba sa faɗin yanda siffar nan take sannan yace wala yahudduna fihi sifatan mahsuratan wannan ahli sunna kenan sai ce wa amma ahlul bid'a yace amma yan bid'a wal jahamiyatu da jahamiyya wal mu'tazilatu da mu'tazila kulluha dukkanin wa'annan ƙungiyoyi na bid'a na bata ɗin wal khawariju da kuma khawarij ya ce fa kulluhum dukkaninsu fa kulluhum su ha kowannensu yana inkarin wannan siffar ta Allah Allah yana da hannu sai inkari ya ce a'a Allah yana saukowa sai ce a'a amma ya ce ahli sunna a baya ce sun haɗu sun tattaru akan tabbatar da wannan sifar ba sa kayyafawa amma sun haɗu akan tabbatar da wannan sifar ce amma 'yan bid'a da khawarij da mu'tazila da jahamiya ya ce fa kulluhum dukkaninsu yunkiruha kowannensu yana inkarinta wala ya hamilu shay'an minha alal haqiqati ba kuma ya ɗaukan wani abu daga wannan sifa din akan hakika. kamar sai ya ce a'a wannan ai Allah yana nufin wani abu daban wani abu ne sai Allah ya ambace shi da wani suna baya sa akan haƙiƙa shine wala ya hamilu shay'an minha alal alhaqiqati dukkanin yan bid'a ba sa ɗaukar wannan sifan nan akan hakika yace wa yaz'umuna suna ma magana prof Ibrahim Makari Ibn abdulbar ya ce wa suna marayawa rayawa anna man aqarra biha mushabbihun dukkanin wanda ya tabbatar da wannan sifa ta Allah ɗin, to mai kamanta Allah ne da bayi wa yaz'umuna suna marayawa su 'yan bida'a ɗin su jahamiyya da su mu'tazila din da su khawarij da kuma ahlul bid'i din wa umuna suna rayawa ma anna man aqarra biha mushabbihun dukkanin wanda ya tabbatar da wannan sifa din ta Allah to me kamanta Allah ne to kaga nan shine abinda Prof Ibrahim Makari yake faɗi to amma su waɗanda suke tabbatarwa da wannan sifar ya kamata Prof ya yi magana me suke kallon wanda ya yi tawilin wannan sifar shine Ibn Abdulbar sai yake cewa a nan ya ce wahum inda man asbataha su ɗin 'yan bida'a ɗin jihamiya ɗin da mu'tazila ɗin waɗanda suke ƙin tabbatar da wa'annan siffofi na Allah ɗin suke tawilin wannan siffofin yace wahum inda man asbataha nafuna lil ma'budi yace su din waɗanda suke mu'awwila ɗin, a wajen waɗanda suke tabbatarwa ɗin, suna kora Allah ne su amma kaga ai bai yi wannan ai bayanin ba sai yace ana tuhumansu da cewa su mujassima ne to su kuma mujassima ya kamata ka yi bayani yaya suke kallon wa'ancan mu'awwila din shine ibn abdul ya yace wahum inda man asbataha nafuna lil ma'budi su din mu'awwila din a wajen mu mufawwida din da kake faɗi dan wannan sunan ma yanzu na ma idan aka ce ahlus sunna su ne mu ba mu yadda ma mu ne ba farko ma kenan mufawwida wani irin tafwidi tafwidul kaifiya muke ko kuma tafwidul ma'ana dan wa'ansu ji suna faɗi haka ko irin wa'ansu littattafai in kana wannan sai kaga an ce wai mu fawwida sai kaga kuma ba haƙiƙanin abin da mu muke yi bane sai kaji an faɗi ai wani abu daban to kaga dan haka mu a wajen mu waɗanda suke korewa Allah siffofi suke tawili kora ubangiji suke yi kamar yadda ibn abdulbar ya faɗi ya ce kuma ahli sunna sun haɗu akan tabbatar wa Allah duk wata sifa da ta tabbata a cikin Alƙur'ani, ko a cikin sunnar annabi muhammad sun haɗu akan imani da ita sun haɗu akan ɗaukan ta alal haƙiƙa akan haƙiƙa ba akan majazi ba ya ce amma ba sa kayyafa wani abu daga cikin wa'annan siffofin ya ce amma 'yan bida'a da jahamiyya da mu'tazila da khawarij dukkaninsu suna inkarin wannan sifa din na Allah din yace ba sa daukan wani abu daga wannan siffofin na Allah alal haqiqa sai yace wa yaz'umuna suna ma rayawa anna man aqarra biha cewa dukkanin wanda ya tabbatar wa da Allah wannan sifar mushabbihun wai mai kamanta Allah ne dan Allah ya ce yana da hannu ka ce yana da hannu shi shikenan ka kamanta Allah sai dai ka ce a'a Allah ba shi da hannu kudura Allah yake nufi sai ya ce to wahum su din waɗanda suke tawilin mu'awwila din da furub yake faɗi wahum su din inda man asbataha a gurin waɗanda suke tabbatar wa Allah wannan sifar wanda su ne ahli sunna din nafuna lil ma'budi su din suna kora Allah ne tunda duk ka kore wa Allah siffarsa ka kore Allah kenan ka ce babu Allah kenan Allah ya ce yana da kaza ka ce a'a yana da kaza ka ce a'a yana da kaza ka ce a'a kenan ya zaman to babu kenan shi yasa yace wahum inda man asbataha nafuna lil ma'budi yace su din mu'awwila din a wajen su ahal sunna ɗin da suke tabbatar wa Allah duk abin da ya zo cikin Alƙur'ani da hadisi suke imani da wannan abin suke ɗaukan alal haƙiƙa la alal majazi su a wajen su mu'awwila ɗin kora Allah suke yi ya wal haƙƙu to gashi bayani da za a yi yace wal haƙƙu yace ce abin da yake gaskiya Fima ma qalahu alqa'iluna bima nataqa bihi kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallama yace to gaskiya tana cikin abinda waɗanda suka faɗi abin Allah ya faɗi tana cikin abin da suka faɗi kaga kenan akwai gaskiya yace wal haqqu fi ma qalahu alqa'iluna bima nataqa bihi kitabullah yace gaskiya tana cikin abinda waɗanda suka furta abinda Allah ya furta to gaskiya tana tare da su Su ne Ali sunna masu tabbatarwa da Allah siffa in ibn abdul barri yace wal haqqu gaskiya fi ma na قاله القائلون بما نطق به kitabullahi wa ya rasulihi yace wahum immatul jama'a. walhamdulillah ya ce su ne ahalis sunna su ne limamai su imamu malik su imamu shafi'i kaga wannan shine gaskiya to kaga wannan abin da prof ibrahim makari ya yi ya kawo bangare ɗaya ne bai kawo bangare ɗaya ba kuma bai yi bayani ba bai yi bayani ba kawai ya ce ai tafwidi inda al to yaya ma ta yaya ma waye ma ya bambanta wannan dama akwai bambanci tsakanin tafwidi a wajen salaf da kuma tafwidi a wajen khalaf dama akwai bambanci to idan akwai bambanci menene bambancin to kaga abu na farko da muka gyara prof shine da ya kawo ya bayaninsa ya bayaninsa sai ya ce mu'awwila suna zargin su ibnu taymiya yace babban malami suna zargin su da kuma wa'yansu cewa mujassima ne kaga sai yace zargi to kalmar zargi dalili kenan bai tabbata da yaqini cewa mujassima din bane kenan sai kuma ya faɗi hukuncin tajisimin sai kuma ya yi wani ɗan dabaru haka sai ce to kuma ban ni ban ce in ka ji mutum ya ce Allah jiki ba ne ka ce masa kafiri hakan kuma kafirci ne malama to daman wa yake cewa to Allah ɗin jiki ne kaga sai ka batar da mutane wa'in sai su ta ah to ibnu taymiya ma yana faɗi to ina ibnu taymiya ya faɗi ina inda ibnu taymiya ya ce Allah jikin ne asali wa'annan alfazma mu a wajenmu alfazi ne na bida'a wanda in mutum ya zo da su ko in gyara da wani lafazin alfazi ne wanda ba su zo ba cikin alkur'ani ko cikin sunna don haka in mutum ya faɗi to ba ma tabbatar masa da hukunci sai mun yi istifsar me yake nufi da kaza da kace kaza me kake nufi wanda ta manufarka ne za mu yi ma hukunci duk da mun yadda wannan lafazin Allah bai faɗi ba manzon Allah bai faɗi ba to kai in ka zo ka faɗi ba ma tabbatar ma da hukunci sai mun yi ma istifsar me kake nufi da kaza ɗin. in ka faɗi mun fakka, in muka duba a ma'ana a madlul na abin da ka faɗi sai mu ce in kaza ne to ka yi daidai in kuma kaza ne kake nufi da kaza kafirci kai duk da mun sallama Allah ɗin bai faɗi ba to haka Ibn taymiya yake haka kuma mu ahli sunna duk muke shi yasa to kaga nan abu na farko prof kamata yi kayi bayani bayanin da ya kamata kayi irin bayanin ibn abdulbarri annamari kaga ya kawo abubuwa guda biyu ne ya kawo ahli sunna yace sun haɗu akan tabbatar da dukkanin wata sifa da ta zo a cikin alkur'ani ko sunnar annabi muhammad sallama sun haɗu akan tabbatar da ita da imani da ita da ɗaukarta akan hakika ba akan majazi ba yace sai dai ba sa kayyafa wani abu na daga wannan sifa ɗin na allah yace kuma 'yan bida'a su kuma da jahamiya da mu'tazila da khawarij dukkaninsu suna inkarin wannan sifa ɗin ba sa ɗaukan wani abu daga wannan sifa ta Allah ɗin akan hakika sai yace wa yaz'umuna suna ma rayawa bayan sun saba ahli sunna ɗin ba wa yaz'umuna suna ma rayawa anna man aqarra biha mushabbihun cewa duk wanda ya tabbatar da wannan sifa ɗin da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin alkur'ani to mai kamanta Allah da bayi ne to amma su ɗin kuma da suke haka waɗanda suke tabbatarwa ɗin wani irin kallo suke musu kaga shi furof bai yi bayani ba kawai ya faɗi kallon da wa'ancan 'yan bida'a da mu'tazila da khawarij da jahamiya suke wa ahli sunna da suke tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa na sifa su ɗin in ka tabbatar sai su ce ka kamanta Allah to amma din su ahli sunna wani irin kallo suke musu kaga prof bai yi bayani ba saboda shi yana da maukifi kaga shi bai yi bayani ba dan kamata ya kawo bangare guda biyu sannan kuma ya yi tarjihi amma duk bai ba sai ce kawai babban malami da kuma wa'insu ma haka su mu'awwila suna su da cewa suna cewa Allah jiki ne suna cewa Allah jiki ne sai kuma ya faɗi hukuncin cewa Allah jiki ne kaga ya ambaci abin da tuhuma sai kuma ya ba shi hukunci shi ma ya yadda kenan dalalarsa ya yadda suna cewa Allah ɗin jikin ne kenan sai kuma ya ce ban ce in ka ji wani malami ya faɗi ka ce masa kafiri ba kaga duk wannan jefa shubaha ne kamata ya yi da da ka zo ka yi abu irin na ibn abdulbarri annamari da ya zo sai ya ce ahli sunna ga maukifinsu suna tabbatarwa duk wata sifa in dai ta zo cikin alkur'ani ko hadisi ya kuma inganta daga manzon salama za su tabbatar da wannan sifar sa'an nan kuma za su yi imani da ita su ɗauke ta akan hakika ba akan majazi ba sai kuma ya ce 'yan bida'a da khawarij da mu'tazila da jahamiyya Ya ce su kuma suna inkarin wannan sifar wa yaz'umuna suna ma rayawa anna man aqarra biha mushabbihun duk wanda ya tabbatar da wannan sifar to ya kamanta Allah ne me kamanta Allah ne to amma su waɗanda suke tabbatarwar wani irin kallo suke musu furo bai yi bayani ba shine nan ibn Abdulbarri barri yayi ya ce wahum su mu'awwila din wanda suke canjawa din. wahum inda man asbataha su din a wajen waɗanda suka tabbatar da wannan siffar ta Allah da ya tabbatar wa kansa nafuna lil ma'budi suna kora Allah ne suna kora Allah ne dan sun masa salbu na dukkanin siffofinsa to sai kuma yazo yayi tarjihi wanda duk furobe ba sai ibnu abdulbar ya ce wal haqqu fi ma qalahu na bima nataqa bihi kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam yace wahum a'immatul jama'a walhamdulillah sai ce gaskiya tana cikin abin da ahli sunna suka faɗi na tabbatar wa Allah abin da Allah ya tabbatar wa kansa na tabbatar wa Allah abin da manzon Allah ya tabbatar wa Allah yace wal haqu fi ma qalahu al qa'iluna bima nataqa bihi kitabullah abinda Allah ya faɗi ka tabbatar kawai daga ka tabbatar kuma ba tare da ka kayyafa Allah ba kawai shikenan sai a ce ma ai ka kamanta Allah da bawa to kaga wannan kenan ke sa wannan kenan wannan kenan da haka abinda da ibnu abdul barri annamari ya faɗi wannan shine mauqifin mu dukkanin wata sifa ta Allah za mu tabbatar masa da shi Sa'annan kuma ba za mu kamanta Allah da bayi ba saboda shi Allah laisa ka misli shay'un wa huwa sami'ul basir to amma ka ga sai ya ajiye naka a wando sai ya kawo ya ce babban malami su ibnu taymiya yace ba shi ba akwai wayansu daga cikin hanabila wanda kuma wannan malamin da na karanto ibn abdulbarri malamin malikiya ne fa sharhi ne kuma na muwatta na imamu malik fa muwatta ta imamu malik sharhi ne a tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid amma da yake gaba ɗayansu su ahlus sunna ne wa'annan a'imma din kuma ga maukifinsu ya faɗi a ciki yace majmu'una alal iqrari bis sifatil waridati kulliha fil qur'ani was sunnati wal imani biha wa hamliha alal haqiqati la alal majazi illa annahum la yukayyifuna shay'an min zalika wa la yuhudduna fi sifatan ma'suratan sannan yace wa amma ahlul bid'ati wal jahmiyatu wal mu'tazilatu yace kulluha wal khawariju yace fa kulluhum yunkiruha wa la yahmilu shay'an minha ala alhaqiqati kai wa yaz'umuna ma anna man aqarra biha mushabbihun yace wa hum inda man asbataha nafuna lil ma'budi mu ma a wajen kuna kora Allah ne kuma wannan malamin malikiya ne yake faɗi masu yin tawili a wajen mu ma kora Allah kuke kuma ga mauƙifi na ahli sunna na ga maukifi na ahli sunna shine tabbatar wa Allah abin da Allah ya tabbatar wa kansa ba tare da an kayyafa Allah ba ibn Abdulbarri annamari cikin juzi'i na bakwai shafi na ɗari da arba'in da biyar kaga ya kawo zantukan guda biyu ya ce ahli sunna suna tabbatarwa ba sa kayyafa Allah amma su kuma 'yan bida'a irin su jahamiya da Khawari da mu'tazila da sauran 'yan bida'a suna inkarin wa'annan siffofin suna ma zargin wanda ya tabbatar da wa'annan siffofin cewa ya kamanta Allah amma a wajen su su wa'anda suke tabbatar da wannan siffar su wa'ancan 'yan bida'a kore Allah suke yi kaga ya kawo Ya ce kuma gaskiya tana tare da ahli sunna saboda su ne suka faɗi abin da Allah ya faɗi su ne kuma salaf ɗin haka magabata suke kai yanzu da Allah yadda prof kake faɗi cewa ai a cikin almutaakhiruna ne an samu wa'insu wa'anda sun shigo addini sun karanci lugha asalatan su ba larabawa bane to yin suna da bukata ai musu shari'a ai musu kaza ai musu kaza dan Allah yanzu idan mutum yake kan asalin abin da sahabban manzo Allah suke kai abin da tabi'ai suke kai abin da tabi'u tabi'ina suke kai wayannan sune al mufaddala idan mutum ya tsaya a kai sai kuma waɗansu malama sai suka ce a'a su tawili zasu da Allah kai da kake kan asali ya kamata a zarge ka ya kamata kai a zarge ka bai kamata a zarge ka ba kai ne kake kan asalin abin da salaf suke kai haka kuma shehu ibrahim ya tabbatar cikin wannan littafin ku yi haƙuri in nuna haka shehu ibrahim ya tabbatar cikin wannan littafin kuma ga shi zan nuna haka ya tabbatar ya naƙalto maganar imamul bagawi a cikin sharhu sunna gashi inda shehu ibrahim ya naƙalto gashi inda ya naƙalto ya ce haka ne kuma magabata suke kai afuwan cikin wannan littafin sa'adatul anam bi ƙawali shekhul islam cikin wannan littafin in ka duba cikin shafi na 195 195 Ya ce ƙalil bagawi imamul bagawi ya faɗi Ga shi ya ce a cikin sharhu sunna yace kullu ma ja a kitabi wa sunnati dukkanin abin da ya zo cikin Alƙur'ani da hadisi min hadal ƙabil na daga wannan ɓangare fi sifatillahi ko fi sifatihi ta'ala afwan fi sifatihi ta'ala cikin siffofinsa maɗaukaki ya ce kan nafsi kamar an nafsu sai ya zo cikin shafi na 196 walwaji kaga ya ce da fuska wal'aini wal'usbu'i ya ce walyadi walrijili wal'itiyani walmaji'i wannuzuli ila sama'i walistiwa'i kaga alal arshi waddahiki wal farahi sai ce fa hadhihi wa nazairuha sifatullahi ta'ala azza wa jalla warada biha as-sam'u fayajibu al-imanu biha wa ibqa'uha ala zahiriha معرضا فيه عن التأويل مجتنبا عن tashbihi mu'taqidan annal bari subhanahu huwa ta'ala la yushbihu min sifatihi sifatil khalqi yace kama la tushbihu ذاته ذوات الخلق قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يتي وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة talaqawha jami'an bil qabuli wa tajannabu fiha an tashbihi wat ta'wili wa wakkalu ilma fiha ila Allah kama akhbara subhanahu 'anil rasikhina fil ilmi faqala azza wa jalla والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من inda ربنا mu koma mu zo daga nan mu koma wannan fa shehu ibrahim ne fa ke fa faɗi fa shehu ibrahim ne ke faɗi gashi sa'aratul anam bi aqwali shaykhul islam ya naƙalto abu ne daga cikin sharhu sunna na al-imam al-baghawi imam al-baghawi gashi yake cewa kullu ma jaa fil kitabi was sunnati duk abin da yazo cikin alqur'ani da hadisi min azal qabili ta wannan bangare fi sifatihi ta'ala cikin siffofinsa maɗaukaki kan nafsi kamar an nafs shafi na nawa kenan cikin sa'aratul anam shafi na 196 wal wajihi wal aini da fuska da ido wal usbu'i wal yadi wal rijili wal itiyani wal maji'i wal nuzuli ila sama'i wal istiwa'i da sakkowa zuwa sama da istiwa'i alal arshi waddahiki da dariya wal da farin ciki yace fahazihi wa'annan siffofin wa ya kawo shehu ibrahim wa ya faɗi imamul bagawi ya ce fahazihi waɗannan wani za'iruha da ire iren su? sifatullahi ta'ala azza wa jalla siffofi ne na Allah mai girma da buwaya ya ce ware da bi hassamu wahayi ya zo da su yace fa yajibul imanu biha dan haka imani da su sai ya wajaba wajibi ne Allah ne ya faɗi yace yana zuwa yana sakkowa ya daidaita akan al'arushi yace fa yajibul imanu biha da haka imani da su yana wajaba wa ibqa'uha da kuma wanzar da su da barin su ala zahiriha akan zahirin su mu'arridan fihi an ta'wili mutum ya kawar da kai gabarin tawili cikin su kakkai tawili mutajanniban an tashbihi mutum yana mai nisanta kamanta Allah da bayi mu'taqidan yana mai kudurcewa annal bari cewa Allah maƙagin halitta subhanahu wata'ala la yushbihu min sifati sifatil khalqi wani abu daga cikin siffofin Allah baya kama da siffofin halitta Ya ce kama ƙala a ce kama la zatuhu zawatil khalqi kamar yadda zatin Allah bata kama da zatuttuka na halitta Ya ce ƙala ta'ala Allah ya ce yace laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu irin irin Allah shine as-sami'u mai ji al mai gani sai ya ce. wa ala haza yace akan wannan kaga an tabbatar wa ibqa'uha ala zahiriha da tabbatar da su akan zahirin su sai yace wa ala haza akan wannan ne madha salaful ummati magabata na al'umma annabi da sahabbansa da tabi'ai suka tafi akan wannan wa ulama'us sunnati da kuma malaman sunna talaƙauha jami'an bil duk sun karɓa sun yadda siffofin Allah ne da Allah ina a sha'ira da suka kayyade wa Allah ƙwaya ashirin su a wajensu babu annuzul babu a wajensu almaji babu al'itiyan babu alrijil babu alyada a wajensu babu al'ayin babu alwaji a wajensu duk babu kuma nan yace wa ala haza madha salaful ummati ce magabata na al'umma akan wannan suka tafi wa ulama sunnati malaman sunna talaqawha jami'an bil qabul duk sun karbo wayannan sufofin Allah ne wata jannabu fiha an tamsili sun kuma nisanci kamanta Allah da bayi a cikinsu wata awili babu tawili ma kaga rashin tawilin wa wakkalul ilma fiha ila Allah sun miƙa ilimin da ke cikinsu zuwa ga Allah haƙiƙanin sanin abin da haƙiƙanin yadda siffar take sun miƙa zuwa ga Allah kama akhbar subhanahu kama yanda Allah ya bada labari an rasikhina fil ilmi dangane da waɗanda suka kafu cikin ilimi Allah yake ba da labari warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi waɗanda suka kafu suka tabbata cikin ilimi suna cewa mun yi imani da shi kullum min inda rabbina dukkaninsu daga gurin ubangijin mu suke amma a sha'ira a sai suka yi imani da waɗansu suka juya waɗansu suka ce a kwaya ashirin ne bayan kuwa kullum min inda rabbina ne dukkaninsu daga gurin Allah suke shi yasa imamu shafi'i in ya karanta ayatu sifat sai ce amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi haka yake imamu shafi'i yace qala sufyan bin uyayna yace kullu ma wasafa Allah subhanahu wa ta'ala bihi nafsahu fi kitabihi fa tafsiruhu qira'atuhu wasukutu alaihi laisali li ahadin an yufassirahu illa illallahu azza wa jalla wa rusuluhu Allah da manzansu su za su fassara ma yace kuma ga shi nan yace wasa ala rajulun malik bin anasin an qaulihi ta'ala wani mutum ya tambayi imamu malik dangane da faɗin Allah ar-rahmanu alal arshi kai fastawa yaya Allah ya daidaita faƙala sai imamu malik ya ce alistiwa'u ghairu majhulin shi kalmar istiwa a larabci ba abin jahilta ba ne wal kaifu yanda kuma Allah ɗin ya daidaita ghairu ma'qul ba abin hankalta ba ne wanda hankali zai kayyafa ya ce ga yadda Allah ya yi wal imanu bihi wajibun imani kuma da cewa Allah ya daidaita ɗin wajibi ne amma dai an dai san ma'anar alistiwa gairu majhulin an dai san ma'anarsa wal imanu bihi wajibin wasu alu anhu bid'a yace wa ma araka illa dallan wa amara bihi an yukhraja min al majlisi kawai yace a fitar da shi daga cikin wannan majalisin mahallin shahid anan shine Wa'ala haza madha salaful ummati wa a'immatu sunnati talaqqawha jami'an bil wata wa tajannabu fiha an at-tamsili wat shine muhallin shahid to kaga wannan shine kamar yadda ibn Abdulbarri ya faɗi hanya na magabata ahlus sunna majmu'una alal iqrar bi sifatil waridati kulliha fil qur'ani was sunnati wal imani biha wa hamliha ala al haqiqati la ala al majaz yace wa amma ahlul bid'ati wal ja'miyatu wal mu'tazilatu wal khawariju yace fa kulluhum yunkiruha wa la yahmilu shay'an minha ala alhaqiqati yace wa yaz'umuna anna man aqarra biha mushabbihun yace wa hum inda man asbataha nafuna lil ma'budi su kuma ahli sunna suna ganin wanda ya kore wa Allah siffofin nan ya kore Allah ne sai su ta tawili su ta tawili gashi shehu ibrahim ya faɗi ya tabbatar hanyar magabata kenan kai hatta daga cikin waɗanda suke sufaye ma shehu ibrahim ya kawo waɗanda aka fitar daga cikin garuruwansu saboda suna irin hanyar da ibn taimiyya yake kai gashi cikin kashiful albasi an faidatul khatimi abul abbas gashi gashi cikin shafi na ɗari da ɗaya kashiful ilbas littafin shehu ibrahim gashi ko kashiful albas an faidatul khatimi abul abbas gashi cikin shafi na ɗari da ɗaya yana kawo waɗanda aka cutar da su waliyai ya ce wa akhraju muhammad bin al-fadl al-balakhi sun fitar da Muhammad dan Fadl al min balaghin daga garin balagh li kauni mazhabihi saboda kasancewar mazhabinsa mazhab ahlul hadisi mazhaba ne na ahlul hadis mai ahlul hadisi suke min ijra'i ayati sifati na shuɗan na gudanar da ayoyin sufofin Allah wa akhbariha da labarin su ala zahiriha akan zahirinsu bila ta'awilin ba tare da tawili ba suka fitar da shi daga cikin garin suka ce mujassimi ne saboda kawai ya shudar ya gudanar da ayoyi da ke magana akan siffofin Allah da labarurrukan da Allah ke bayarwa akan zahiri bai yi ta'awili ba suka ce mujassimi ne kamar yadda 'yan bida'a suke mana yanzu kenan shine min ijra'i ayati sifati wa akhbariha ala zahiriha kamar yadda ibn taymiya ya faɗi a cikin mimiyarsa yace wa jami'u ayati sifati umirruha hakan kama naqala tirazul awwalu yace wa jami'u ayati sifati yace dukkanin ayoyi na na siffofin Allah umirruha ina shuɗar da su shine min ijra'i ayati sifati shi yasa Sufyan ke cewa amir ruha kama ja'at da shi da wayansu magabata shine min ijra'i ayatis sifati wa ha ala zahiriha bila ta'wilin shehu ibrahim ne fa yake wannan magana ba yace saboda mazhabin wannan waliyin mazhabi ne na ahlul hadis kuma su ne suke kan abin da salaf suke kai kamar yadda shehu ibrahim ya kawo wa ala hadha madha salaful ummati wa wa ulama usunnati talaqawha bil qabuli wa tajannabu fiha an tamsili wa tawili min ijra'i ayati sifatu akhbari ala zahira bila wa wala tajassusin ala ilmi Allah ta'ala fiya ba tare da bincike ba akan ilimin Allah da ke cikin su amma dai an shudar da su akan zahirin su ba yi tawili ba sai shehu ibrahim zai ba da labari mai ya faru da suka kore shi suka ce masa mujassimi suka fitar da shi daga cikin garin ya ce walan ma a akhrajahu ahlu balakhin ya ce yayin da ahali balakh suka fitar da muhammadu bin al-fadl din nan qala lahum sai ya ce da suna za Allahu min qulubikum ma'rifatahu Allah ya cire saninsa daga cikin zukatanku shehu ibrahim ya ce walam yakhruj بعد zalika صوفي min balakhin daga wannan lokaci ba a ƙara samun wani sufi ya fito daga wannan garin na balakh ba saboda me wali ya yi addu'a baya tawili mazhabinsa mazhabar ibnu taymiya yace ma'a annaha kanat aksar biladillahi sufiyatan bayan da balakh inji shehu ibrahim ta fi ko ina sufaye amanan sun taba walihi da baya tawili ya yi musu addu'a Allah ya cire saninsa daga cikin zikatansu ba a ƙara samun wani sufi ba da kuma garin ya fi ko'ina sufaye a cikin wannan littafin na kashifin ilbasa an faidatul khatimi abil abbas gashi a cikin wannan littafin gashi Kama kuma inda ibn abdulbarri annamari ya faɗi to kaga wannan shine haka kuma shehu ibrahim gashi ya kawo yace ce wa'ala haza yace akan wannan ne maza salaful ummati magabata na al'umma su ne suwa su ne habban manzan Allah su ne habban manzan Allah akan wannan ne suka tafi suka tafi akan wannan gashi mun kawo gashi gashi gashi cikin sa'aratul anam bi aqwali shaykhul islam gashi gashi bayan ya kawo ɗannan siffofin da duk muke tabbatar wa Allah gashi gashi yace fa hazihi wa nazairuha sifatullahi ta'ala azza wa jalla ورد بها السمع فيجب الإيمان بها وإبقاؤها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل مجتنبا عن التشبيه معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه من صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سيتي وعلى هذا مدى سلف الأمة akan wannan ne magabata na al'umma suke kai Allah yana da hannu Allah yana da ido Allah yana da kafa Allah yana zuwa Allah yana sakkowa zuwa saman duniya haka Allah ya daidaita akan al'arshi wa ala haza yace madha salaful ummati wa ulama'us sunnati talaqawha jami'an jami'an bil qabuli dukkaninsu sun karɓi wa'annan sufofin Allah ne ba su ƙayyade guda ashirin ba wata jannabu fiha an tamsili duk sun nisanci kamanta Allah da bayi a ciki wata awili sun nisanci tawili to wai mutum yana kan abin da magabata suke kai a ce masa wai ya kamanta Allah da bawa kamar kuma inda ibina abdulbar ya faɗi waɗanda suke da gaskiya su ne waɗanda suke kan abin da sunna suke kai to mu koma shekul islam ibn taimiyya ya ba mu labarin yadda yake mu'amalanta wa'annan siffofi na Allah wannan gashi al'aqidatul wasatiyya ne in ka duba gashi bayan yayi gabatarwa ce wa min imani billah ibn taymiya ce yana daga imani da Allah al imanu bima wasafa bihi nafsahu imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi fi kitabihi cikin littafinsa wa bima wasafahu bihi rasuluhu yana daga imani da Allah imani da abin da manzon Allah ya siffanta Allah da shi min ghairi taharifin ba tare da tawili ba wala ta'tilin ba tare da inkari ba wa min ghairi takyifin ba tare da kayyafawa ba kace ga yanda siffar Allah ɗin take ko ka ce ga yanda hannun Allah ɗin yake wala tamsilin ba tare da kamanta ba kakkace irin na bayi ne ibnu taymiya ce bal yu'minuna bari dai su ahli sunna suna imani bi anna allaha subhanahu da cewa Allah madaukaki laysa kamislihi shay'un babu wani abu irin irinsa shi Allah wa huwa sami'u shine mai ji albasiru mai gani yace wala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu ahli sunna ba sa korewa Allah abin da ya siffanta kansa da shi wala yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi ba sa tawili su jirkinta magana kalma daga gurin da aka ajiye ta a larabci su ce kaza ne ba sa haka wala yuharrifuna al-kalima an mawadihi yace sannan kuma wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati ba sa kutse cikin sunayen Allah da ayoyin Allah wala yukayyifuna ba sa kayyafa siffar Allah kamar yadda ibn abdul barri annamari ya faɗi a cikin at-tamid lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asalid yace wala yukayyifuna shay'an min zalika ibn taymiya ya ce ma wala yukayyifuna ba sa kayyafa Allah su ce ga yanda siffar Allah take wala yumassiluna sifatihi ba sa musalta siffofin Allah bi sifati khalqihi da siffofin halittarsa ba sa yi in ji ibn taymiya kamar an tambayi ibn taymiya me yasa ba kwa yi sai ce li annahu saboda shi Allah madaukaki subhanahu tsarkakakke la samiyya lahu ba shi da mai kama da shi ai wala kufu alahu ba shi da tamka ai shi Allah ballantana a ce irin wane ne ko irin kaza ne to shi Allah ai ba shi da mai kama da shi ba shi da tamka ai ballantana ma a haɗa shi da shi wala nidda lahu ba shi da kini yace kai wala yuqasu bi khalqihi ba a kiyasta Allah da halitta in jiwa in ji ibnu taymiya a cikin ina al-aqidatul wasitiyya ba a kayyafawa amma dole ne a tabbatar to haka in mun tabbatar sai su ce mun ce Allah jiki ne to mu a wajen mu korewa Allah siffofi kuke yi kuma wannan shine abin da magabata suke kai kamar yanda Shehu Ibrahim ya faɗi kai asali fa waɗanda fa suka saba wa hanyar fa magabata ɗin nan fa ko wallahi su ne su Shehu Tijjani wallahi su ne su Shehu Tijjani wallahi masu cewa Allah yana ko ina da zatinsa su ne su shehu tijjani wallahi su ne kuma shehu ibrahim shi ma ya tabbatar da aka gashi anan sa'aratul anam bi aqwali shaykh islam gashi shafi na ɗari da casa'in da hudu ya kawo nan in ka duba shehu tijjani inda ya fassara faɗin Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum ka nan sai yace wa fil itiqani ba'da ma qala innal asahha Lallai abin da yake mafi inganci mazhabu salaf shine maga mazhabi na magabata shine mafi inganci mazhabi na magabata as-salaf kaga mazhabu salaf a cikin al-itqan sai ce innal asaha abu mafi inganci shine mazhabu salaf yace wasara yadhkuru ma waqafa alaihi sai ya ringa ambatan abin da ya riska min ta'awilatil ulama fil ma'iyyati na daga tawilin malima dangane da ma'iyya ila an ƙala zuwa inda dai ya ce wa min zalika yana daga haka ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki wa huwa ma'akum aina ma kuntum ya ce ai bi ilmihi ai da iliminsa shi ne me mazhabi na magabata amma shehu tijjani ce bi zatihi kaga wanda suke karkacewa mazahabin na magabata din kenan sai ce wa qad su'ila izuddin bin abdussalam kama fi sharhi risala li'allama الشيخ زروق زروق عن كلام الشيخ وهو في كل مكان بعلمه hal zahiruhu alƙaunu biljihati ta ajaba bi zahirihi alƙaunu bil jihati yace wa qala fihi ba'da kalamin wa qala an-najariya haddai zuwa gaba to amma kaga nan ya kawo innal asahha shine mai mazhabus salaf sannan wasara zukuru ma wa waqafa alaihi min latin ulama fil ila an qala wa min zalika qawluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai bi ilmihi amma su shehu tijani suka ce bi zatihi ashe kaga waɗanda suka karkacewa manhaji ko kuma mazhabi na magabata ɗin? Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi yasa kamar yadda na faɗi ibn taimiyya da kuma malumin mu abin da muke kai kenan kuma shine abin da magabata suke kai dukkanin abin da ya tabbata na siffar Allah a tabbatar masa da shi ba tare da ka kayyafa Allah ba ba tare da ka kamanta Allah da bayi ba kuma wannan shine abin da yake cikin duk mu duk wani abu da wani zai zo ya ce ko mun ce kaza mun ce kaza ne ya faɗi ko fahimtarsa ne amma ga shi abin da yake cikin littattafanmu kuma yake aƙidanmu ga shi a cikin al-mu'taqad sahih al-wajib ala kulli muslim i'tiqaduhu ga shi nan cikin tauhid al-asma'i was sifat yace wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ati annahum yusbituna lillahi ta'ala ma asbatahu li nafsihi ahli sunna suna tabbatar wa Allah abin da Allah ya tabbatar wa kansa Wama ma asbatahu lahu rasulu sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar wa Allah abinda manzon sa ya tabbatar masa da shi min al asma'il husna na daga sunaye mafiya kyawu wasifatil ula da kuma suffofi madaukaka la yatajawazuna al qur'ana ba sa ketare al qur'ani wal sabita ba sa ketare hadisi ingatacce da ya inganta an rasulillahi daga manzon Allah yace yusbituna alfaza zalika suna tabbatar da lafazan hakan sannan wa ya'lamuna ma'anaha suna kuma sanin ma'anar su su lafazan fi lisanil arabi a yaren larabci allazi nazala bihi alqur'anu wanda alqur'ani ya sauka da shi to wai fawwiduna alkayfiyata lillahi ta'ala kuma suna fawwala suna miƙa kaifiyar haƙiƙanin yadda siffar take ga Allah maɗaukaki wa yufawwiduna al-kayfiyata lillahi ta'ala suna fawwala suna miƙa suna sallama kaifiyar yanda siffar take ga Allah maɗaukaci li'anna li'anna Allah ta'ala saboda Allah maɗaukaci qad ikhtassa biha haƙiƙa ya keɓanta da sanin kaifiyan nan shi ya san yanda hannunsa yake falam yutle alaiha ahadan min albashari Allah bai sanar da wani daga cikin mutane ga kaifiyar yadda siffarsa take ba kaga abin da muke yi muna isbatul alfaz kuma muna sanin ma'anonin alfaz saboda da su ne alkur'ani ya sauka kuma nan muna fawwala kaifiya ga Allah maɗaukaki saboda Allah shi ya san haƙiƙanin yanda siffarsa take hannun Allah Allah shi ya san haƙiƙanin yanda yake amma mu ba mu san haƙiƙaninsa ba sai malam ya ce fahim su ahli suna yantaliquna fi hadal babil khatiri suna tafiya cikin wannan babin mai hatsari saboda akwai hatsari ka kamanta Allah yanzu min ususin shar'iyyatin sabitatin ta waɗansu ƙa'idodi na shari'a tabbatattu mallazima ha duk wanda ya lazimci wa'annan ƙa'idodin salima min al-inhiraf ya kubuta daga karkacewa daga cikin ƙa'idodin shine mai isbatu gashi yace awwalu zalika isbatu ma asbata wallahu li nafsihi tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa aw asbatahu lahu rasuluhu ko manzansa ya tabbatar masa da shi duna ziyadatin ba tare da ƙari ba aunu nuqsanin ko tawayewa kakka ƙara kakka rage Allah ya ce yana da hannu yana da hannu kakka ƙara kada kuma ka rage shine duna ziyadatin auni kusanin saboda mai li'annahu saboda cewa la ahada a'lamu billahi ta'ala min nafsihi ba wanda ya fi Allah sanin kansa ai kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ƙul a antum a'lamu amillah ka ce ku ne masana ko kuma Allah ku ne mafiya sani ko Allah sannan wala ahada kaga Allah ba wanda ya fi shi sanin kansa shi ya ce yana da siffa kaza ya fi ka sanin kansa kai mai ruwanka kakka ƙara kakka rage yana da shi kakka kore kakka canja kai tawili ya ce wala ahada sa'annan kuma babu wani a'lamu billahi ba'da Allahi min rasulillah babu wanda ya fi sanin manzan Allah sanin Allah bayan Allah din qala ta'ala Allah ya faɗi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha kaga ƙa'ida ta farko isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu duna ziyadatin aunin kusanin. Ƙa'ida ta farko kenan tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa da shi ko manzan Allah ya tabbatar masa da shi sai ƙa'ida na biyu shine asani ƙa'ida na biyu tanzihullahi ta'ala an mushaba'atil makhluqati fi sifatihi tanzihullahi ta'ala tsarkake Allah maɗaukaki an mushaba'atil makhluqati gabarin kamanceceniya da ababen da ya halitta fi sifatihi cikin siffofinsa qala ta'ala Allah yace laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin irinsa dan nan dangane da maluman da suke magana dangane da majaz akwai almajaz bi ziyadati akwai almajaz bin naqasi akwai almajaz bin naqali akwai almajaz bil isti'arati suka ce wannan kafin din kwatankwacin misl ne ai ma'anan maganar laisa misla mislihi shay'un ne laisa misla mislihi shay'un babu wani abu irin irin Allah kaga qiyasul aulawi shine babu irinsa kenan tunda irin irinsa ma babu min babi aula kada a sami irinsa kenan laisa ka mislihi bi ma'ana laisa misla mislihi shay'in shay'un laisa misla mislihi shay'un babu wani abu irin irin Allah wa huwa sami'u shine mai ji albasiru mai gani shi yasa dole a tsarkake Allah ga barin kamanceceniya da ababen da ya halitta cikin siffofinsa wa qala ta'ala Allah ya ce walam ya lahu kufuwan ahadun babu wani da ya kasance tamkasa shi Allah babu dole a tsarkake Allah bai yi kama da ababen da ya halitta ba cikin siffofinsa sai na uku as-salisu adamu muhawalati idraki kayfiyati sifatihi rashin yunkurin sanin yanda siffofin Allah suke kakkai yunkuri ka ce sai ka yi yunkuri ka gano kaka Allah yake ji kaka Allah yake gani da me yake gani da me yake ji shine adamu muhawalati idraki kaifiyati sifati rashin yunkuri na idrakin yanda siffar Allah yake qala ta'ala Allah yace wala yuhituna bihi ilma Allah to ya kulle kofa Allah yace bu za su kewaye sani da shi Allah ba wala yuhituna bihi ilma wa ƙala ta'ala Allah ya ce hal ta'alamu lahu samiya wannan alistifham ne bi ma'anan nafi hal ta'alamu lahu samiya shin ka san wani mai kamar Allah shin ka san wani mai kama da Allah ai babu wani wanda ka sani ke kama da shi shi Allah hal ta'alamu lahu samiyya shi yasa adam muhawalatu idraki kayfiyati sifati yake wannan shine aqidan mu shi yasa kuma shine abin da magabata suke kai idan wani ya ce a'a ai saboda masu wannan ai saboda waɗanda suke ta Allah suke mai da Allah shi yasa za mu tawili to mu za mu ba muna kan abin da magabata suke kai muna kan abin da magabata suke kai shi yasa muhallin shahid ina ganin duk mai neman gaskiya ya tabbata shi yasa abu na farko da muka fara tattaunawa prof ya yi magana da kamata yi ya yi magana irin yanda ibn abdulbarri annamari ya yi a cikin at-tamhid lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanid na karanto cikin juz'i na bakwai shafi na 145 yace ahlus sunna sun tattara أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز يتي إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون ولا يحدون في صفة محصورة يتي وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلهم والخوارج khawariju كلهم fa كلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أثبتها مشبه سيتي وهم عند من أثبتها نافون للمعبود يتي كما والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallama yace wahum a'immatul jama'a walhamdulillah da haka prof yayi yace ahlus sunna sun yi ijma'i akan tabbatar da siffofin da suka zo daga Allah siffofin da suka zo na Allah cikin sunnan manzon Allah yace sun tattara haka shi ma kamar yadda shehu ibrahim ya kawo a cikin sa'aratul anam bi aqwali islam sa'aratul anam bi islam ya kawo abinda imam al-baghawi ya faɗi ya kawo na siffofin Allah na annafsu na al-wajhu da al-ainu da al-yadu da ar da al-maji da al-ityan da an-nuzul da al-istiwa' bayan ya gama di ya kawo bayan ya gama ya ce kuma wa'ala ma ba salaful ummati wa ulama'u sunnati wa ulama'u sunnati talaqawha jami'an bil qabuli wa tajannabu fiha an tamsili wa ta'awili wannan shine abin da yake akwai dan haka Malima sun ga wa'ansu baƙi sun shigo addini ba su wannan ba sun yi kaza sun buɗe sun ta tawili su suke da wujjar da rasu gaya wa Allah amma mu muna kan abin da magabata suke kai eh muna kan abin da magabata suke kai shine tabbatar wa Allah duk wata sifa da ta zo ba tare da an kayyafa Allah ba Eh, ba tare da an siffanta Allah da siffar halitta ba in Allah ya ce yadu suna barin barinsa a zahiri zahirin abin yadu yadu hannu hannu sai dai irin naka a'a saboda shi Allah laisa ka misli shay'un wa huwa samiul basir saboda shi Allah walam yakul lahu kufuwan ahad saboda shi Allah hal ta'lamu lahu samiyan amma dai dole a tabbatar wa Allah abin da Allah ya tabbatar wa kansa da shi kuma haka magabata suke kai muna hanyar su in wa'ansu sun zo daga baya sun yi tawili suna da wujjar da za su gaya wa Allah amma mu muna bin sahabbai ne mu muna bin tabi'ai ne ke sa Allah ce na taba'uhum bi ihsanin sun yi irin abin da suka yi kenan kuma wannan shine manhajin mu in kuma an ce a'a waɗansu ai sun tuhumi masu tabbatar wa Allah wannan siffofin da cewa mu mujassima ne to ai tun kafin ibn taimiyya yan bid'a sun yi irin wannan gashi ibn abdulbarri annamari a cikin attamidi ya faɗi Ya yace yan bid'a da jahamiyya da mu'tazila da khawarij wa yaz'umuna anna man athbataha mushabbihun suna ma rayawa duk wanda ya tabbatar wa Allah siffarsa sai su ce ai ya gamanta Allah da bayi eh sai su sa shi daga cikin mushabbiha to su kuma masu tabbatar wa ahli sunna wani irin kallo suke wa wa'annan yan bid'ar sai ibn abdul bar yace wahum inda man asbataha nafuna lil ma'budi su din a wajen wa'annan ahli sunnan da suke tabbatar da wannan siffofin su yan bid'an nan kore Allah suke yi su jahamiyyan nan kore Allah suke su mu'tazilan nan kora Allah suke su irin wanda suka bi afkar nasu kora Allah suke wahum inda man asbataha funa lil ma'budi sai ya tarjihi ibnu abdul barri annamari ana tun kafin a san akwai wani ibnu taymiya a duniya ya faɗi wannan maganar sannan kuma sai ya tarjihi ya faɗi mawkifin da za a tsaya sai ce wal haqqu fi ma qalahu al qailuna bima nataqa bihi kitabullahi wa sunnatu rasuli sallallahu alaihi wa sallama wa hum a'immatul jama'ati walhamdulillah yace gaskiya tana cikin abinda waɗanda suka faɗi abin da Allah ya faɗi shine suka tabbatar wa Allah abin da Allah ya ce yana da shi gaskiya tana cikin waɗanda suka faɗi abin da manzan Allah ya ce Allah yana da shi ya ce kuma alhamdulillah su ne a immatul jama'a ya ce walhamdulillah ya ce su ne sunna eh, a immatul jama'a wa'annan dai limaman su ne injiwa ibn abdulbarri annamari idan kamar yanda prob yake faɗi ne ai malaman hanabila sun yi ka to wannan ba malike ne kuma kamar yadda na faɗi ya mutu wajen shekara ɗari uku shekara ɗari uku da sittin da wani abu da sittin da ɗaya ibn taimiya ana magana ɗari shida da sittin da ɗaya ɗari shida kaga ya girmi ibn taimiya da shekara kusan ɗari biyu da wani abu da shekara ɗari biyu da wani abu kuma ibnu taimiyya yanda yake kai haka yake kai in ka ji wani ya zo ya ce masa mujassimi in ma dan son zuciya in ma jahili eh, in ma dan son zuciya in ma jahili shi ma prop ba daban ya so ya sa cinnaka a wandan mutane ba ai da kamata ya yi ya kawo inda ibnu taimiyya ya ce allah jiki ɗin ne amma sai ya tadlisi sai ya tadlisi sai ya ce eh babban malami kai ka ce yabo ne zai jingina gare shi kai ka ce wani abin kirki zai faɗi ya ce babban malami kaga ya yaudaro ka babban malami kaga ya yaudaro ka kenan sai ka zaci gaskiya zai faɗi sai ya ce duk da yake akwai waɗansu daga ciki ba shi kaɗai ba sai ya ce mu'awwila suna tuhumarsu da cewa su ɗin mujassima ne sai kuma ya faɗi hukuncin ta jisimin mujassima ya ce su ne masu cewa Allah jiki ne su ne ya ce wannan magana ƙata'an kafirci ce kamar yadda malama to su waye su ibnu taimiyyar ne suka ce Allah jiki ne sannan idan ba su ba ne me ya kawo ibnu taimiyya lokacin da kake magana cewa Allah jiki ne me ya kawo zancen ibnu taimiya gurin kuma ka faɗi hukuncin wanda ya ce Allah jiki ɗin ne sannan bayan ka faɗa ai hukuncin wai sai ka ce wai wai kada ka ji wani malami ya faɗi ka ce masa kafiri to daman wani malami ne ya ce Allah jiki ne yasa wannan shine karatun da na yi ya kamata na baka alkoro pro wallahi ya kamata na baka alkoro waɗanda suke kamanta Allah da bayi su ne su shehu ibrahim eh, tsaya kuma ka gani eh, tsaya in nuna eh, su ne su shehu ya kamata ba ka tafi haka kawai ba ba za ka tafi haka kawai ba furo bayan mun yi bayani mun mun buɗe littafi mun nuna a ba za ka tafi kawai ba gaskiya furo ya kamata in ɗan baka alakora gaskiya tsaya na ɗan baka alakoro gaskiya sai na baka alakoro Eh, tsaya in baka alakoro ba za ka tafi haka kawai ba eh, sai na baka alakoro <coughs> masu kamanta Allah da bayi tsaya ka gansu <laughs> eh, tsaya ka ga masu kamanta Allah da bayi kaga sa'aratul anam bi aqwali shaykhul islam gashi kaga sa'aratul anam bi aqwali shaykhul islam to tsaya ka ji masu kamanta Allah da bayi kaga in ka duba cikin shafi na 92 92 to tsaya ka ji 92 da ya zo nan ya ce zakarar rasul ya ce zakarar rasulu annallaha yanzilu bil kaifiyatin lati sha'a wa yunsabu lahu kursiyun yajlisu li faslil qada'i shehu ibrahim ya ce zakarar rasul ya ce manzan Allah ya ambata yan zilu. cewa Allah zai sakko bil kaifiyatin lati sha'a da kaifiyar da ya so wayun sabu lahu kursiyun za kuma a kafa wa Allah kujera shehu ibrahim ya kaya ce manzan Allah ya ce sai ce ya jilisu kaji ya jilisu Allah zai zauna li fasilil qada'i saboda alƙalanci to tsaya ka ji bayan shehu ibrahim ya ka ya ce manzan allah ya ce sai ya ce huwa malakun huwa malikun afwan huwa malikun ya ce huwa malikun shi ɗin allah ɗin huwa malikun shi ɗin allah ɗin sarki ne sai ya ce a ba illa an ya kuna malikan allah ya ƙi face ya zama sarki sai ce kama ya jilisul maliku kamar yadda sarki yake zama haka Allah zai zauna kama ya jilisul maliku wa ya hakumu don girman Allah ka duba don Allah ka duba don Allah ka duba don Allah ka duba yace Allahu ya Allah ɗin ya tajalla zai bayyana fi zalikal wakati. a wannan lokacin wai uta bi kursiyin ya jilisu alaihi za a zo wa da Allah kujera ya zauna a kai in ji shehu ibrahim gashi ya ce Allah zai zauna kamar yadda sarki ke zama dan Allah ka duba sa'adatul anam bi aqwali shaykhul islam sa'adatul anam bi aqwali islam eh Allah zai zauna kamar yadda sarki yake zama sa'adatul anami bi aqwali shekul islam gashi na shehu ibrahim aka tattara abubuwan da ya faɗi to daga cikin abai baɗan da ya faɗi gashi cikin shafi na nawa na casa'in da biyu na casa'in da biyu sa'adatul anam na shehu ibrahim da ya zo sai nan kaga ya ce zakarar rasulu ya ce manzan allah ya ambata annallaha yanzilu bilkaifiyatin da a Allah zai sakko da kaifiyar da ya so wayun sabu lahu kursiyun kuma za a kafa masa kujera ya jilisu Allah ɗin ya zauna lifasilil qaba'i saboda yin alƙalanci to shehu ibrahim zai kamanta Allah da bai sai ce huwa malikun shi ɗin Allah ɗin sarki ne fa A ba illa an ya kuna malikan shi fa Allah ɗin ya kiface ya zama sarki ya ce kama ya jilisul maliku wa ya hakumu kaji fa kama kafin tashbihi kama Allah zai zauna a kan kujera a kafa masa kama ya jilisul maliku kamar yadda sarki yake zama kama ya jilisul maliku wa ya hakumu kamar yadda sarki yake zama ya hukunci haka Allah zai zauna shi ma akan kujera in ji shehu Ibrahim kama ya jilisul maliku kamar yadda sarki yake zama haka Allah zai zauna wa ya hakuma ya yi hukunci ya ce Allahu Allah ɗin in ji shehu Ibrahim fa ya tajalla fi zalika lokaci zai bayyana cikin wannan lokaci wa yu'ta bi kursiyin a zo da kujera ya jilisu alaihi ya zauna wani irin zama zai yi kama ya jilisul maliku ya faɗi a baya kama ya jilisul maliku kamar yadda sarki yake zama kaga wannan su ne mujassima kenan prof ibrahim magarga ainihin tashibihi nan kafin tashibihi ne wannan shehu ibrahim ya kawo shi bayan ya kawo cewa ga abin da manzon allah ya ce ya kawo yace annallaha yanzilu bil kayfiyati lati sha'a wa yunsabu lahu kursiyun za a kafa masa kujera ya jilisu ya zauna li faslil qada'i to zai yi shari sai yace huwa malikun shi din Allah din sarki ne a ba illa an ya kuna malikan Allah ya kiface ya zama sarki sai yace kama ya jilisul maliku wa ya hukum kamar yanda sarki yake zama yayi hukunci to haka Allah zai zauna kaga mushabbiha kenan kama shi tashbihi ya ƙara cewa Allahu ya tajalla fi zalikal waqti Allah zai bayyana cikin wannan lokaci wayi utabi kursiyin a azo da kujera ya jilisu alai ya zauna wani irin zama Allah din zai yi kama ya jilisul maliku kamar yadda sarki zai zauna gashi nan a cikin wannan littafin wala mu ba mu yarda da wannan ba a aqidan mu wallahi wannan kama ya su ɗin wala kafirci ne a ƙidanmu saboda Ibn taimiya ya faɗi wala yumassiluna sifatihi bi sifati halkihi wala yumassiluna sifatihi bi sifati halkihi ba sa musalta Allah da siffofin halitta amma shi ibrahim ya ce kama ya jilisu kama cikin wannan littafin gashi sa tsawon ba ku dama ku yi kira Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane an ba ku dama ku yi kira yasa wai wani ce raddi a cikin ramadana a jefa shubaha a cikin ramadana eh, shine amsar duk eh, wanda ya ce raddi a cikin watan ramadana ku ce jefa shubaha a cikin watan ramadana shine amsar da za ku bashi ku ce jefa shubaha a cikin watan ramadana wannan shine tsarin ɗan ƙara sa muku kuji da haka da allah gashi nan zan sa allah ya samu dace assalamu alaikum barka dai. Allah shiga ta barka dare ya gida ya ya ibada ya wajen alhamdulillah sunana muhammad garba da aka suna a tarayyar najeriya to malam muhammad garba muna jin ka barka dare wata kamalan shi al'amarin prof hmm. wani al'amari ne mai sarkakkiya gaskiya ne in ba allah sa irin kuma kun haska da fitila ba kasawai ake gano yadda yake shiga da ficen shi ba gaskiya ne to muna addu'a Allah shi kara ba ku ikon jajircewa da kara fiddo waɗannan abubuwa tabbas muna fahimta wannan abin ya sa ni kaina da yawa in furobe ya wasu abubuwan wallahi ina gane inda ya nufa malam Allah shi jagoranci ya sa a mizani amin amin amin Allah ya saka da alkhairi malam Allah maka fata alkhairi amin da za ku nuna alkhairi na'am assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam karamakallah na ya gida ya ibada barka dai ka ɗan samu matsalar network ka samu matsalar network ɗan uwa ka ƙara kira wanda ya koyi larabci wanda ya koyi larabci shine in aka ce mashi ya koyi Hausa bari mu zo a Hausa ya koyi Hausa shine aka ce mashi sarki ya hau gadon mulki zai je fada yana neman ya ga sarki akan gado amma ba haushe tsantsa da an ce mai sarki ya hau gadon mulki ba ma ya bukatan bata lokaci wajen fahimta mai gado ke nufi to shi haushe ne bisa likon. ina ba da wannan ba a ne a wanda ya koya to a halaf ne mutane wanda suka koyi yare da yawa suka shigo addini farisawa da sauran mabambantan kabilu sai ya zama sun koyi yaren ne don haka suna ba ma'a kalmomi literal fassara don haka sai ma'anan yana masu wahalan ganewa sai aka fara samun galin al'imamun nawa har yanzu ya ƙara wani bayani akan a ma'anan tafwid wanda zai taimake mu kwarai wajen gane me ake nufi da tafwidi a wajen magabata da kuma wanda suka zo daga baya ya ce laisal ma'ana almutabadara ila alhamina فلا يجوز لنا الكلام في تفسيره ويجب أو كما قال ويجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين أو المحدثات yace tanzihi ko tafwidi shine ka tabbatar cewa ma'anan ba wannan ma'anan da zai zo a kwakwalwanka na cewa shine ma'anan wannan abin ba shine tafwidi ba ba shine wato ma'anan abin ba sannan kuma dole ka kauna baki daga kokarin bayanin me yake nufi sannan kuma dole ka tsarkake zatin Allah subhanahu wa ta'ala daga duk wata sifa ta samammu shine tafwidi ka tsarkake zatin Allah daga duk wata sifa ta samammu ina fatan mun fahimci wannan to a wajen magabata wannan shine tafwidi amma babban malami babban malami ibnu taymiya ko da yake ba shi kadai bane da yawa daga hanabila da yawa daga hanabila sun ga cikin wannan shi yasa har ake kiransu su mu'awwila suna tuhuman mufawwida mutaakhiru al mufawwida wato wanda suka zo daga baya a cikin mufawwida suna mu'awwila suna tuhuman su da cewa su mujassima ne masu jikintar da Allah masu cewa Allah jiki ne wal iyahu billah wal iyahu billah wannan maganan kafirci amma ban ce in ka ji wani malami ya faɗa ka masa kafiri amma Allah ya sa mu dace to kamar yadda kuka gani mun nuna ma daga cikin sufaye waɗanda ake tuhuma da wannan kuma kamar yadda muka tabbatar shine hanya na magabata cewa wai wa'yansu sun fahimci musulunci to idan sun fahimci musulunci da yaren musuluncin za a yi musu magana ko a'a da ma'anar shari'a za a yi musu ai magana ko ai da ma'anar larabci ai da ma'anar shari'a ya kamata a yi musu ai magana a fahimtar da su a shari'a fa kaza ne saboda kaga akwai alhaƙiƙa a shariyya akwai alhaƙiƙa al'urfiyya akwai alhaƙiƙa al-lughawiyya to hatta na wannan ayatis sifat din ma kamata ya ayi musu magana da ma'ana a shariyya idan Allah ya ce kaza Allah ya ce yadu na farko ba irin naka bane a shari'a kenan kamata a yi musu haka ai a ce idan Allah ya ce yadu to farko tanzihul khaliq an mushaba'atil makhluqat fi sifati saboda shi ne laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir saboda su walam yakul lahu kufuwan ahad farko kenan a sa wa mutum a tunaninsa fa Allah ne ke magana fa ba mutum ba farko ma kenan sa'annan ayi isbatu ma asbata wallahu li nafsihi kaga a koyar da shi a shara'ance tunda haka manzo Allah ya koyar da sahabbai haka kuma sahabbai suka koyar da tabi'ai to kaga in waɗansu sun shigo sai a koyar da su a yanda Allah ya saukar da alkur'ani wa manzan Allah manzan Allah ya koyar a yanda manzan Allah ya koyar a yanda sahabbai suka koya amma a ce za a ta murdawa a sauka daga kan hanyar sahabbai sannan kuma sai wani shi kuma ya ce a'a hanyar sahabban nan ina kai sai a ce masa wai ya jassama Allah ya mai da Allah jiki wannan hanya ne na magabata mun nuna su shehu ibrahim duk sun tabbatar da haka eh duk sun tabbatar da haka kuma mu ma muna kai amma wani zai ce mana masu tajisimin Allah ya jima ma bai ce ba kafin wani ya faɗi an faɗi a baya gashi mun karanto ibn abdulbar yana faɗi annamari ta ga su can a baya in ka ce Allah yana da siffa ta kaza sai su ce kai mushabbiha ne kuma ya tantance gaskiya kuma shine a tabbaci Allah yana da shi wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke magana Rekonu sana magana da Haya Abubakar Umar daga Kwara State Ilorin. To muna jin ka Alhaji Abubakar. barka dai alhaji kuna yin karatu ne eh muna eh ina karatu ne ba karatu ka bugo ba ayyo wallahi ba shi na bugo ba tun last year ina cikin group na kuna tafsir ana saka min a wato this komi to na kaɗe ka saboda na goni kira assalamu alaikum assalamu alaikum to kai kuma kana da matsalar network da haka ina ganin zan tashi abin da ya kamata na yi ni na yi na sauke nawa na dai haska kuma babban abin da na haska shine da prof ya zo sai ya ajiye kalma har da babban malami ya ce ana tuhumar su da cewa su mujassima ne eh, kawai in kawo hanyar sahabbai sai ka zamanto mujassimi ko assalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullah na'am barka da dan uwa na lafiya alhamdulillah eh, Ibrahim ne kiran ku daga Niger na'am muna jin kamala Ibrahim eh, da farko muna jin jina mu kokare da gaske da wannan kokari da na warware da yawa Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya sa shi da mizani amin da zakum Allah khair ina muku fata alkhairi kuma muna bibiya ku kware da gaske da zakum Allah khair wallahi malam duk wanda duk ɗalibi wanda yake karatu mm. kuma yake iya ku wallahi ya san da akwai abubuwa wanda za ka yi mamaci a ce mutum wanda ake kiran shi malami wanda ya karɓi sunan malami hmm. Salamu alaikum. Muna jin ka wa alaikum salam. Mutum wanda ya karɓi sunan malami kuma yake irin da jinsi haka gaskiya abin mamaki kuma abu ne wanda wallahi malam bai buƙatar eh, wani dogon karatu bai buƙatar wani dogon mustawa na ilimi da zai gane abubuwa eh wallahi abin a fili wallahi akwai abubuwan da mala wallahi mala a fili kuma kaga ai da ya zo ai Allah ne ya sa mu dace kaga ga du ga duk mai hankali shi ma ya zargi ibnu taimiyyan fa cewa ai wani da gaske in ba ya in ba ya zarge su babu ai abin da zai sa ya kawo su to menene amfanin kawo su sannan kuma ya faɗa a hukuncin eh amma kuma ba ina ce ba wani kafiri ne abin da yake salamu alaikum wa alaikum salam wallahi malam abin da yake bani mamaki to ya ne za a yi mutane wanda suke saurare mutane dubunnai wanda suna bibiyar ta kawai sai ka hutu haka ka faɗi magana amma kuma babu wani eh, dalili ba a kawo a ina ne aka faɗi ba kuma shi kenan an wuce shi kenan mutum yana so ya tabbatar da abu a ilmanci ai kamata ya ce ga inda wane ya hudu kaza kuma ga abin da ya hudu gaskiya ne amma a ce ana zargin Allah ya eh, ana zargi Allah sa mu dace malam wallahi muna muku fata alkhairi kuma muna bibiya ku sau da tsawa jazakumullahu khairan Allah ya saka da alkhairi Allah to akwai wani guda ɗaya yana ta kira zan ɗauke shi daga shi shikenan ku yi haƙuri daga wannan shi kenan, Allah ya sa dace in bai ɗauka ba zan bar shi sai gobe Allah kai mu wannan shine subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu